Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد Daga nan Tehran Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirinsa na rana, zango na biyu a jerin shirye-shiryen muna kowace rana a jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya muna kuma dauke da shirin nan na mu koma noma sai kuma shirin kiɗe iraniyawa waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu muku a cikin shirin na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kokun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba 23 ga watan Disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 8 ga watan Jama'a Ula na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru bakwai da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan Disamban shekara ta 2013 Mikhail kilashinkov. tsohon sojan kasar rasha rasu an haifi kalashnikov a cikin shekara ta tara a kasar rasha wanda kuma shi musulmi ne kamar yadda dukkanin mahaifinsa suka kasance musulmi shi kuma ya shiga aikin soja tun yana da ƙuruciya a lokacin da sojin tarayyar soviet suka kai wa sojojin jamus hari a cikin shekara ta 1941 a lokacin yakin duniya na ɗaya mikhail kalashnikov ya samu munanan raunuka daga nan kuma ya fara tunanin kera wata bindiga mai sarrafa kanta wadda za ta zama kishiya ga bindigogi na m1 grand ta amurka da kuma stg 44 ta kasar jamus inda ya fara aikin kirkirar bindiga mai sarrafa kanta ya kuma gama aikinsa na kera bindiga a shekara ta 1947 a shekara ta 1951 kuma ma'aikatar tsaron tare soviet ta kaddamar da wannan bindiga a hukumance inda kuma yanzu ta zama bindiga da ake amfani da ita ko'ina a duniya ya rasu a ranar 23 ga watan Disamba na shekara ta 2013 a ƙasar Rasha. masu saurari ko kusan cewa shekaru 95 da suka gabata a rana irin ta wato 23 ga watan Disamban shekara ta 1925 Abdulaziz bin Abdulrahman bin Sa'ud ya kwace iko da birnin Jidda na kasar Hijaz. Wannan yana zuwa ne bayan da Abdulaziz ya mamaye wasu yankuna waɗanda suke karkashin dollar Usmaniya a cikin Hijaz. a cikin shekara ta 1906 ya kwace iko da birnin riyad hakanan kuma tare da taimakon wasu daga cikin manyan malaman wahabiyawa na lokacin ya tayar da bore ga sarkin makka na lokacin said hussein sharif al husseini a cikin shekara ta 1924 a ranar 23 ga watan disamban shekara ta 1925 hashimiyawa sun mika kai sai kuma a ranar 8 ga watan janairun shekara ta 1926 abdulaziz tare da taimakon turawan ingila da cikakken goyon bayan su ya naɗa kansa a matsayin sarkin hijaz a ranar ta goma sha takwas ga watan satumban shekara ta alif ɗaya tara da talatin da biyu kuma aka sanar da kafa ƙasar saudiya wadda ta haɗa yankunan hijaz da najad da kuma yankunan ihsa da ke gabashin saharar jazirar larabawa inda ya zama shine sarki na farko na wannan masarauta bayan can mai tsakanin tsakaninsa da turawa inda har yanzu kuma 'ya'yansa ne suke mulki a ƙasar ta hijaz wadda shi da turawa suka sauya mata suna zuwa saudiya da ƙarshen masu saurari ko kusan shekaru 72 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan disamban shekara ta 1948 wata kotun ƙasa da ƙasa da aka kafa a birnin tokyo na kasar japan bayan yakin duniya na biyu ta yanke hukuncin kisa a kan fitattun shugabannin ƙasar ta japan wannan kotun rishe shiga babbar kotu wadda aka kafa a birnin nuremberg na ƙasar jamus domin hukunta masu laifi a yakin duniya na biyu shugabannin japan 25 aka gurfanar a gaban wannan kotu wadda ta yankewa mutane 18 daga cikin su hukuncin ɗauri sannan kuma sauran an yanke musu hukuncin kisa waɗanda suka hada da firaministan ƙasar ta japan na lokacin yakin duniya na biyu hudi tokyo Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan ana cikin ƙoshin lafiya Hassan barka ne ke muku sallama a zango na biyu na shirye-shiryen rediyo Hausa VOH. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara karanta muku labaran duniya. To labaran duniyar da farko ga muhimman kanunsu. Ƙungiyar malaman jami'o'i tana shirya cewa da ASU ta janye yajin aikin da ta kwashe kusan watanni tara tana gudanarwa. Wani ɗan bindiga ya kashe jami'an tsaron jandarma guda uku tare da jikata guda a Faransa. Isra'ila ta sake fada wani sabon rikicin siyasa bayan rusa majalisar dokoki ta Knesset. Don ziga labaran kamar da za a ci su. ƙungiyar malaman jami'o'i ta najeriya cewa da asu ta janye yajin aikin da ta kwashe kusan wata tara tana yi rahotanni daga najeriya sun ce an cima yarjejeniya tsakanin gwamnati da kuma ƙungiyar bayan shafi sa'o'i takwas suna tattaunawar sirri a abuja yayin tattaunawar gwamnatin ta amince biyan malaman jami'o'in naira biliyan arba'in na alawus da kuma wasu naira biliyan talatin na gyare-gyaren jami'o'i yajin aikin da malaman jami'o'in na najeriya suka kwashe wata tara suna yi ya dai jefa ɗaliban jami'o'in ƙasar cikin halin ni'asu isra'ila ta sake fada wani sabon rikicin siyasa bayan rusa majalisar dokoki ta knesset da yammacin jihar talata hakan ya sanya za a sake kiran 'yan isra'ila domin kada ƙuri'a a wata maris na shekara mai shirin kamawa wanda kuma shine zaɓe karo na hudu da za a yi a ƙasa da shekaru biyu masana dai ina ganin cewa ba za a iya magance rikicin siyasar isra'ilar ba muddin benjamin netanyahu yana kan madafun iko duk abin da ke faruwa na rusa majalisa da kiran zaɓe wani yunkuri ne na netanyahu na ci gaba da jan ragamar gwamnati har zuwa lokacin da zai gurfana gaban kotu kan zargin da ake masa na cin hanci da rashawa a cewar masanan a watan janairu na shekara mai zuwa ne ta 2021 aka tsara netanyahu zai gurfana a gaban kotu wani dan bindiga ya kashe jami'an tsaron jandarma guda uku da kuma jikata guda a wani ƙauye da ke lardon dom da ke tsakiyar faransa lamarin da ya faru ne bayan an nemi agajin jami'an tsaron zuwa wani gida da aka samu rahoton cin zarafi daga bisani dai an ce an samu gawar dan bindigan mai shekaru 48 da ya tsere bayan faruwar lamarin to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran a jamhuriyar nijar madugun 'yan adawa na ƙasar kana shugaban jam'iyyar modern lumana afirka malam hama amadu ya umarci magoya bayansa da su kaɗawa tsohon shugaban ƙasar alhaji muhammad usman ƙuri'a a zagayen farko na zaben shugaban ƙasar na ranar lahadi mai zuwa an dai jima ana dakon matakin da tsohon firaministan kuma tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasar zai ɗauka bayan da kotun tsarin mulkin ƙasar ta yi watsi da takardun takararsa a zaben shugabancin ƙasar. a taron manema labaran da uwar jam'iyyar ta lumana ta kira da yammacin jiya talata a birnin yamai jam'iyyar ta sanar da yanke shawarar baiwa ɗan takarar jam'iyyar rdr canji alhaji muhammad usman goyon baya a zaben shugabancin kasar na ranar 27 ga watan disamban nan Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta EU ta bayyana matukar damuwa dangane da yanayin siyasa da tsaro a jamhuriyar Afirka ta tsakiya cikin wata sanarwa shugaban hukumar au musa faki muhammad ya bayyana damuwa dangane da sake barkewar matsalolin siyasa da tsaro a kasar musa faki muhammad ya yi tir da sake wato barkewar rikici a wasu sassan kasar lamarin da ya kai ga asarar rai da kawo tsaiko ga shirye-shiryen zaɓe da ke gudana da kuma rikici tsakanin 'yan siyasa da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai zaɓukan shugaban ƙasa da na majalisun dokoki da aka shirya gudanarwa a ƙarshen bana su ne irin su na farko tun bayan rataba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a watan fabrun shekarar 2019 tsakanin gwamnatin kasar da ke iko da ɗaya bisa biyar na yankunan kasar da kuma kungayi masu ɗauke da makamai ya sha biyar to karshen labaran duniyar kenan. To madalla bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na mu koma noma tare da ba Adam. Mu koma noma. A sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mukoma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu dura ne daga inda muka dasa a hirar da muka bude da malam adam muhammad na kungiyar masu noman albasa ta nahiyar afirka daga jihar agadas da ke jamhuriyar nijar da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To a shirin da ya gabata mun buɗe hira da Malam Adamu Muhammad. wanda mamba ne a cikin ƙungiyar manoman albasa ta nahiyar afirka amma mazaunin agadas ya yi mana bayanai masu yawa akan yadda sana'ar tasu take tafiya daga ciki mun ji wasu ƙalubale masu girma da suke fuskanta da suka hada da ambaliyar wanda aka yi da kuma bular wasu cutuka da suka addabi albasar a dalilin waɗancan muhimman matsalolin guda biyu sai aka girbi albasa kaɗan sannan kuma ta kasance ƙanana-ƙanana idan aka kwatanta da shekarun baya da ake samun albasa masu girma to wannan ne yasa a wannan fitowar tamu muka tambaye shi ko tsadar da albasa ta yi a kasuwanni ya taimaka wajen farfado da asarar da suka yi ta fuskoki da dama ga abin da yake cewa to kasan ita albasa nan cikin kashe yanzu cikin kashe goma matsalolin dai wanda suka shafi gonaki yanzu su ne na yi e su duka na gaya muku su an samu ambaliyan ruwa shine ya samu matsala wannan kuma an samu ciwo-ciwo na ce muku baki-baki da dama wanda da ba a san da su ba kuma sun zo bana ne suka zo akwai ciwo da dama wanda suka zo to wannan ciwon kamar dai shi bako ne tunda albasa sai ka fita garkanka da almuru baka babu wani matsala babu komi ka zo duka sai ka zo hakin nan ya nade kaman kaman wani allo ba ne dai sai ka zo ya nade duka garkan sai dai ka sake shi babu wani abun ga duka ya bushe wallahi dai yanzu dai ba su gano ne ne dai sabilillahi mutane dai sun yi roƙon Allah dai amma gaskiya ba su gano ne ne ba har yanzu dai ba a samu maganin shi ba dai to wata tambayar da muka yi masa shine cewa sanannen abu ne cewa a wannan shekara ta 2020 da aka shiga wacce kuma yanzu ta zo ƙarshe an fuskanci wani gagarumin ƙalubale da shine bulla cutar nan ta corona cuta ce wacce ta hana sakat a wasu watanni na cikin wannan shekara ɗin ma an kai ga an killace birane da garuruwa da hana zirga-zirga a ƙoƙarin da ake na daƙile wannan cuta da ci gaba da yaduwa wanda shakka babu a ƙasashe da dama cutar ta yi tasiri akan harkar noma to kowa a gadas ita wannan matsala ta corona ta shafi noman albasa ka ta bakin malam adamu muhammad to mu dai a wajenmu mu ba ta shafe ba amma sauran wurare wanda muke wanga da su abokanmu wanda suke kawata inda muke kawata su holland su maroc nan suna kawata kasashe masu saye sun ce mana su ya kawo musu matsala da ba su yi ta ba su ma da yawa kamar yadda ba mu yi ta ba ya kawo musu matsala shine ya kawo sadan nan suka ce tunda da nasu na holland ana kawo shi kasuwa su abuja kamar su ghana wannan suna kawo shi da yana kai shi shida yanzu kuma shika tara ne yake shika tara da rabi 25 kilo to masu aro hanzu fa ba mu gama tattaunawa da abokin hirarta mu ba mala adam muhammad sai dai lokaci ne man halinsa amma kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba da za a ji mu da ci gaba daga inda muka tsaya kafin lokacin na ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu Dari To a gaida Mustapha Adam da shirin sana mu koma noma to yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi a yau shirin namu yana ɗauke da sabuwar waƙa da wani mawaƙin ƙasa iran ya yi ali muhtashami da fatan masu wariya sukan ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin kamar yadda masu iya magana ke cewa waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi bar haɗa ku da wannan mawaƙi domin jin yadda ya tsara waƙar ai saurare lafiya که میشینه رو تن گل مثل خورشید که میکاره خنده رو تو آسمون با مهربونی که تو تازه تر بمونی قصه و غم نباشیم قصه باشیم با هم زبونی برسیم به همدلی به لحظه های آسمونی قصه و غم نباشیم قصه باشیم با هم زبونی برسیم به همدلی به لحظه های آسمونی نذاریم غریب بمونه آشنایی اگه از باشیم میتونیم همیشه باشیم اگه باشیم میتونیم همیشه باشیم قصه و غم نباشیم قصه باشیم با هم زبونی برسیم به همدلی لحظه های آسمونی قصه و غم نباشیم قصه باشیم با هم زبونی برسیم به همدلی به لحظه های آسمونی یه بهونه بیاری عشق تو خونه مثل شبنم که میشینه رو تن گل مثل خورشید که میکار خنده رو تو آسمون با مهربونی که تو تازه تر بمونی قصه و غم نباشیم قصه باشیم با هم زبونی برسیم به همدلی به لحظه های قصه و نباشیم قصه باشیم با هم زبونی برسیم به همدلی به لحظه های آسمونی قصه و غم نباشیم قصه باشیم با هم زبونی برسیم به همدلی به لحظه های آسمونی قصه و غم نباشیم قصه باشیم با هم زبونی to madalla an gaishe ka ali mutashimi kuma anan ne zan jalin zamun shirin da fatan kun gamsu kuma ta nishaɗantar da ku sai a wata sadarwa za ku ji mu dauke da sabuwar wakar kuma za a ci gaba da bin bibiyar mu a shafin mu na yaran gizo domin sauraron son shirya muke dauke da su wato www.housetv1.ng خوش خبر وقتی haka ne kuma kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen mu wannan lokaci amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji ko da a takaice ne. ƙungiyar malaman jami'o'i ta najeriya cewa da asu ta janye yajin aikin da ta kwashe kusan wata tara tana yi rahotanni daga najeriya sun ce an cima yarjejeniya tsakanin gwamnati da kuma ƙungiyar bayan shafi sa'o'i takwas suna tattaunawar sirri a abuja yayin tattaunawar gwamnatin ta amince biyan malaman jami'o'in naira biliyan arba'in na alawus da kuma wasu naira biliyan talatin na gyare-gyaren jami'o'i yajin aikin da malaman jami'o'in na najeriya suka kwashe wata tara suna yi ya dai jefa ɗaliban jami'o'in ƙasar cikin halin ni'asu isra'ila ta sake fada wani sabon rikicin siyasa bayan rusa majalisar dokoki ta knesset da yammacin jihar talata hakan ya sanya za a sake kiran 'yan isra'ila domin kada ƙuri'a a watan maris na shekara mai shirin kamawa wanda kuma shine zaɓe karo na hudu da za a yi a ƙasa da shekaru biyu masara dai ina ganin cewa ba za a iya magance rikicin siyasar isra'ilar ba muddin benjamin netanyahu yana kan madafin iko duk abin da ke faruwa na rusa majalisa da kiran zaɓe wani yunkuri ne na netanyahu na ci gaba da jan ragamar gwamnati har zuwa lokacin da zai gurfana gaban kotu kan zargin da ake masa na cin hanci da rashawa a cewar masanan a watan janairu na shekara mai zuwa ne ta 2021 aka tsara netanyahu zai gurfana a gaban kotu wani dan bindiga ya kashe jami'an tsaron jandarma guda uku da kuma jikata guda a wani kauye da ke lardon dom da ke tsakiyar faransa lamarin da ya faru ne bayan an nemi agajin jami'an tsaron zuwa wani gida da aka samu rahoton cin zarafi daga bisani dai an ce an samu gawar dan bindigan mai shekaru 48 da ya tsere bayan faruwar lamarin to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran a jamhuriyar nijar madugun 'yan adawa na kasar kana shugaban jam'iyyar modern lumana afirka malam hama amadu ya umarci magoya bayansa da su kadawa tsohon shugaban kasar alhaji muhammad usman ƙuri'a a zagayen farko na zaben shugaban kasar na ranar lahadi mai zuwa an dai jima ana dakon matakin da tsohon firaministan kuma tsohon kakakin majalisar dokokin kasar zai ɗauka bayan da kotun tsarin mulkin kasar ta yi watsi da takardun takararsa a zaben shugabancin kasar a taron manema labaran da uwar jam'iyyar ta lumana ta kira da yammacin jiya talata a birnin yamai jam'iyyar ta sanar da yanke shawarar baiwa ɗan takarar jam'iyyar rdr canji alhaji muhammad usman goyon baya a zaben shugabancin kasar na ranar 27 ga watan disamba nan ƙungiyar tarayyar afirka ta eu ta bayyana matukar damuwa dangane da yanayin siyasa da tsaro a jamhuriyar afirka ta tsakiya cikin wata sanarwa shugaban hukumar au musa faki muhammad ya bayyana damuwa dangane da sake barkewar matsalolin siyasa da tsaro a kasar musa faki muhammad ya yi tir da sake wato barkewar rikici a wasu sassan kasar lamarin da ya kai ga asarar rai da kawo tsaiko ga shirye-shiryen zaɓe da ke gudana da kuma rikici tsakanin 'yan siyasa da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai zaɓukan shugaban ƙasa da na majalisun dokoki da aka shirya gudanarwa a ƙarshen bana su ne irin su na farko tun bayan rataba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a watan fabrun shekarar 2019 tsakanin gwamnatin kasar da ke iko da ɗaya bisa biyar na yankunan kasar da kuma kungiyoyi masu ɗauke da makamai ya sha biyar to ƙarshen labaran duniyar kenan to da wani ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wani lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na kasance da ku ke cewa muni lafiya